Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 Za ku kuma ya saurara mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin limaman kungiyar Izala kan batun dokar kare hakkokin mata da ke gaban Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi sai sharhin jaridan Arewacin Najeriya na wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. assalamu alaikum jama'a mayakan kurdawa da ake kiran su peshmerga da ke samun taimakon sojan atilari na ƙasar turkiya a jiya lahadi sun ƙara samun nasara akan mayakan is wanda ke wajen musul a birni mafi girma na biyu a ƙasar ta iraki har ma wani lokaci suka ce suna dab da garin bashika kwamandojin mayakan kurdawan da sun shaidawa manema labarai a wajen garin na bashika cewar mayakan nasu na shiga cikin garin na bashe kaɗin mai tazaran kilomita goma a arewa maso gabashi na mosul bangaren da mayakan is suke da yake an hana 'yan jarida shiga garin saboda ba tabbas aka gano irin hali da garin yake ciki zuwa yau litinin ba duk wannan al'amarin da na faruwa ne a daidai lokacin da sakataren tsaron amurka ash carter ya kai ziyara a kasar inda inda ya tattauna da shugaban kurdawan mas'ud barzani da manyan hafsoshin sojinsa a garin irbil da ke kusa da musul ɗin kata wanda ya gana da shugaba da yib arduan na ƙasar turkiya a ranar juma'a yana neman kwantar da tarzoma da ke tsakanin shugabannin sunni na turkiya da kuma gwamnatin shi'a ta iraki waɗanda suke cece kuce da junansu sakamakon mayaka dubu ɗaya da turkiya ta jibge a kusa da bashika a ƙarshen wancan shekara don horar da 'yan wato 'yan sunni kenan da kurdawa wanda suke yaki da dakarun kungiyar is wani sabon fada ya sake barkewa jiya lahada a birnin aleppo da sojoji suke kewayewa kwanaki uku bayan da suka dakatar da fada don shiga da kayan agaji wata kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta kasar syria da mazauninta yake a birtaniya ta syrian observatory ta ruwaito cewa sojojin sama da na kasa sun koma ga kai farmaki akan garin haka kuma kungiyar ta birtaniya ta ce an samu tashin rigingimu a wurare da dama inda wani tsohon birnin tarihi da aka raba shi tsakanin yammacinsa da ke hannun gwamnati da kuma gefensa na yamma yanzu haka dai kungiyar 'yan tawayen ta ja kunnen mazauna garin na alefa da cewa su nisanta wato kansu da ma'aikatan gwamnati saboda hare-haren da ake ji za a iya kaiwa a waɗannan ma'aikatu. wannan al'amari ya tilasta majalisar ɗinkin duniya dakatar da fitar da marasa lafiya da take yin niyayi a ranar juma'a daga gabashin birnin aleppo saboda rashin samun tabbacin tsaro daga bangarori masu faɗa da juna ana sauraron wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka yar takarar shugabancin kasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton wacce ke kyautar zaton lashe zaben da za a yi a watan gobe yanzu ta yi watsi da abokin karawanta na republican donald trump kuma ta mayar da hankalinta ne a kan yakin zaben wakilan jam'iyyarsu don samun rinjayi a manyan majalisun dokoki da na tarayyar amurka hillary clinton ta gaya wa manema labarai cewa yanzu ba ta tunanin wa trump da martani kuma akan irin sukan lamiri da yake mata cewa tana karban rashawa don haka bata cancanci shiga fadar shugabancin amurka ta white house ba tsohuwan sakatariyar harkokin wajen amurka din ta shaidawa 'yan jarida a cikin jirgin kamfe nata shekaran jiya asabar cewa tana kyautata zaton ita ce za ta zama shugaban kasar amurka mace ta farko kuma sauran kwanaki goma sha shida da suka rage a yi zaɓen ranar takwas ga watan nuwamba za ta mai da hankali ne wurin ganin an zaɓi masu wato 'yan takarar jam'iyyar democrat na majalisar dokoki don samun rinjaye a majalisar wanda a halin yanzu majalisar eh, jam'iyyar republican ce kirki da a majalisun wakilai da na dattawan kasar dubban matan kasar venezuela sun gudanar da gagarumin zanga-zangar lumana a kan titunan caracas babban birnin kasar shekaran jiya asabar don nuna rashin jin daɗinsu da dakatar da kuri'ar raba gardama wadda ake so a yi amfani da ita na sakamakonta wajen saukar da shugaba nicolas maduro daga kan kujerar mulki masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin lilian tinturi da patricia guterres matan waɗansu shahararrun 'yan siyasa da ke ɗaure kuma sanannu wurin sukan lamirin wannan gwamnati sun tare wata babbar hanya ta birnin domin nuna rashin jin daɗi da kuma kamun ludayin gwamnatin ta A ranar Alhamis ne jami'an hukumar zaben Venezuela suka dakatar da kuri'a raba gardama bayan kimanin shekaru guda wato shekara guda ana 'yan adawa na kamfe don nuna matsayinsu a kanta jama'ai a faransa sun ce sun fara shirin rusawa da kuma tada dukkan mutane da ke cikin wani sansani na 'yan gudun hijira da ke kusa da birnin kale mai tashoshin jiragen ruwa da ke arewacin kasar labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin kanan Najeriya inda jiya Lahadi aka kammala taron wa'azi da kungiyar Izala ta shirya na ƙasa da ƙasa. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ci gaban rahoton. batun kudurin dokar daidaita gado tsakanin jinsin maza da mata matsin tattalin arziki da al'umma ke ciki da jaddada muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi na daga cikin manyan batutuwan da suka mamaye wa'azi da jawaban da shehunan malaman suka gabatar a wurin wannan wa'azi na bana imam abdullahi balalau da ke zaman jagoran tafiyar izala a najeriya ya yi jan kunne ga 'yan majalisar dokokin najeriya dangane da dokar daidaita gado tsakanin maza da mata mu ɗauka allah ke jarraba mu mu da mu da mutanen gwamnati su kansu gwamnati su dau matakin da duk za su iya dauka su ga cewa tattalin arzikin nan ya farfado an samu sauki ga dukkan al'umma an yi adalci mu kuma sauran talakawa mu kama tubawa Allah kowa ya san irin laifukansa ya tuba zuwa ga Allah yan majalisa kar su yi da su yi tsokana zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman ma Allah ya ce ga rabon da za a yi tsakanin namiji da mace a wurin gado a ce a'a sai a daidaita to wannan tsokana ce ga Allah subhanahu wataala wakilanmu da suke majalisa su tsaya su ga cewa duk abin da za su yi ba a taba hakki na Allah subhanahu wataala ba in sun yi wannan to ƙasa ta kama hanyar zaman lafiya dama dai malamai da yawa a nan kano sun daɗe suna amfani da majalisai da mumbarai wajen wayar da kan al'ummar musulmi game da haɗarin da ke tattare da wannan doka sheikh abdulwahab abdallah na cewa suna magana a akan tosayawa mata da kula da su da a ba su hakkin su zama daya dama ita mace mata suka haife mu dole a tosaya masu dole a kula da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana birne yaran mata da nasin Qur'ani yayin da Allah ya fara sauraka suna tosai allah da nan manzansa sun fi tosayawa da wani dan majalisa ta yanzu ga kasan yaran mata sun gama secondary tamamin bisa dari ba su samu jami'oyi ba ina 'yan sanantocin suke duk musulmin da yake sanata yi shuru karbi albashi a yi wannan dokan wannan rashin hankali ne taka doka Allah ne. To sai dai Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila da ke zaman mai taimakawa shugaba Buhari na musamman kan lamuran Majalisar Wakilan Najeriya ya ce fadar shugaban kasa ba ta da hannu a cikin shirya wannan kuduri na dokar daidaita gado. A Dan haka aka zaɓi shugaban ƙasar dama kare kundin tsarin mulkin Najeriya ba shi da ruwa da wannan doka doka ce ta majalisar ita kuma majalisa tana da 'yanci ta ƙirƙiri doka ta yi dokarta a kawo masa shi kuma ya sa hannu saboda haka bata zo gabansa ba bai ma san da ita ba sai an gama doka shugaban kasa zai sa hannu shine ake ce ma yayi consenting ko kuma a'a bangaren majalisar dattijai ne suke da wannan magana bata ma je majalisar wakilai ba don haka bari mu gani tukunna in ta iya tsallakewa ta zo gaban mu anan ne za mu iya gaya wa 'yan najeriya ga halin da muke honorable abdulrahman kawo ismaila kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To a gaida Malam Mahmud kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe ban da Allah Wa ya san gobe ban da Allah a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan bayan san gobe ban da Allah sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta jiru an yi can da Allah ki gane wannan sai ka taran yau da halin lafiya ka gane sai ka taran gobe babu hali ana wani hajjikinka duka Allah i gane wannan kuma Allah isan da wannan ka san gobe da Allah marigayi dan marayan jos yanzu kuma ga shirinmu na gaba tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha ka kashe su ta hanya mai kyau mu da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. To yau za mu kawo ƙarshen fira da muka soma makonni biyar da suka gabata da baƙin namu Farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido kan taɓarɓarewar tattalin arziki. Ga wakilin ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tambaya da yi wa Dr. Muhammad Hadi Musa. a matsayinka na ɗan ƙasa masani misali idan aka ce ka ƙara wa gwamnati da wata shawara kan yadda za ta aiwatar da abin domin uh, hirar da muka yanzu ta nuna cewa duka mun yadda cewa uh, wato ana tsare-tsare kan wannan sunan da najeriya ta yi tana da kyawun manufofi a takarda amma aiwatarwa shine jidali ya kake ganin gwamnati waɗannan ya kamata ta bi wajen aiwatar da waɗannan uh, manufofi nata na raya tattalin arziki a takaice to shawara ta kashi biyu ce shawara ga gwamnati da hukumominta da kuma shawara ga mutane a ɗaiɗaikun al'umma shawara ta ga gwamnati da hukumominta shine idan an ciza sai a hura ƙudurinta mai kyau ne kuma dama hakan ya kamata ta yi gaskiya in ba irin wannan matakin aka ɗauka aka tsaurara ba aka tsaya tsayin daka gaskiya wannan abun ba zai yi ba da ake so lalle 'yan najeriya akalla su ci da kansu kamar yadda dr aminu fage ya ce toothpick abin da ake sakacen haƙori a ce sai kaji china za ka siyo shi allah akalla duk irin waɗannan abubuwan da ba handset ne na waya ba ba janareta ba transformer ba wanda ba za mu iya yi ba to irin waɗannan su mu iya yin su mana. to ko da alal akalla waɗannan mai to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka mataki ya yi daidai kuma in ba tsaurarawa aka yi ba gaskiya ba zai yiwu a iya samun nasararsa ba amma an ciza sai kuma a dan samu wata yar kafa kaɗan sai a hura yadda mutane za su dan samu dama da za su yi numfashi shaƙewar da aka yi musu su kuma al'umma a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunkulensu shawarar da nake da ita shine su yi maza su ribaci wannan damar ta su yi kokari su kafa ƙananan masana'antu abinda su dr aminu fage suke kira small and medium enterprises kamfanin da za su inganta su gurin harkar samar da kayan masarufi wannan shine zai sauri ya sauƙaƙa wancan raɗaɗi da ake fama da shi na rashin shigo da kaya a daidai lokaci guda kuma zai samar da arziki aljihuna da iyalan waɗanda suke yin wannan haka zalika manomanmu su ma su sake zage dantse kamar da alhaji babangida lami ɗaya ba mu wannan wato ƙididdiga na yawan e, hekta ko eka da muke da shi na damuna da na rani da wanda za a yi sau ɗaya da wanda za a yi sau biyu su yi amfani da shi domin ya sauƙaƙa wancan rashin shigo da abinci da ake yi da shi kuma tare da la'akari da abin da dr aminu fage ya ce cewar mun fi ƙauyukan china ci gaba da kuma mu akan kanmu ma ni nake so in rufe da shi abubuwan da aka yi a wancan lokacin na dalar gyada da shinkafar da alkamar da audugar da koko da aka yi da sauransu ai an yi su lokacin ba intanet lokacin titunan najeriya ba su kai yawan haka ba lokacin farofesoshin najeriya ba su kai haka yabawa ba lokacin waɗanda suka san harkar sana'a ba su kai haka ba kuma lokacin amfani da takin zamani bai kai haka yawa ba kuma aka ci waccan nasarar yanzu kuma duk da waɗannan abubuwan ba a ci wannan nasarar ba kaga kenan ba za a ɗora abin a rashin lantarki ko a ɗora abin a rashin titi ko rashin takin zamani ba mu dai sake duba mu gani cewa daga kanmu ne kamar yadda Dr. Aminu Fage faɗa mun sangarce da samun kuɗi directly da gwamnatin tarayya muke kashewa sai muka manta da komo suwaye muka manta da masana'antun mu muka manta da noman mu. ya yara gobe na nake ci. ya yara gobe. ta gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na kaga maro kana na zan ya shata mammalo gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. nike yawona, na yanzan hanna hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nike kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku gama kowane gumi na yake ci shata alhaji dan kadnawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A ni ma dodo gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Gamawa suna opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu. nan shi ma gumi da yake ci. Dr. Aminu ka yi bayani amma dai a dunkula a takaice me shawara ga misali al'ummar ganan gwamnati tana cewa ita fa ga ina ta sa gaba a gefe guda kuma wato 'yan ƙasa suna kukan talauci da yunwa da rashin abin hannu da rashin abin da zama a yi aiki a sana'anta. mafita ko shawara ta karshe shine wato mutane su ci gaba da hakuri da gwamnati tare da mata addu'a wanda ni ina da kyakkyawan ne cewa wato wani gwamnatin ba ta zo bane don ta azabtar da al'umma ta zo ne don ta kawo gyara kuma dukkan 'yan najeriya da masu kuɗi da masu hali da masu talakawa maza da mata eh, da kowace kabila ne ta zaɓi wani gwamnatin ne ba don komai ba domin ta kawo mata canji dangane da halin ta ta kanta a baya so haka muna so mutane abin ba da shawara mutane su jajirce a cigaba gaba da wato yawa wannan gwamnati a addu'a a wannan manufi da ta zo da shi ubangiji Allah ya ba ta ikon aiwatarwa hmm. a ƙarshe eh, ba so ne maka tambaya ba amma manufar tattalin arziki ko ilimin tattalin arziki ya yadda da magana da dr muhammad hadi ya faɗa cewa eh, in an zo da polisi a dinga cizawa ana hurawa zancen cizawa da hurawa wato kamar wani abin da za a zo na sarai ni alsharina kenan in dai za a yi daga ilimin tattalin arziki ilimin tattalin arziki duk wani policy ko wani kuduri da aka dauka a ka'ida kamar yadda muka magana a baya shine yana da kyau a ba shi dama ya kai lokacin da ake ganin cewa za a cimma buri amma kana ganin cewa ka ɗauko wani abu domin wasu mutane sun shiga cikin wani hali a ce to bari a zo a yi dan compromising dan kada wasu a wannan ni ban goyi bayan haka ba idan gwamnati ta zo da kuduri a bar kuduri ya tafi a yadda ya kamata domin ci gaba domin gwamnati ta zo da abin ne ba don ta takura jama'a ba illa ta taimaka cewa a shawuya a yanzu a nan gaba kuma a ji daɗi. alai baban gida Ɗo, me za ka ce da 'yan kasuwa da masu masana'antu a ƙarshe mu ƙara haƙuri ko mu ji tsoron allah shi kenan ba abin da kuke bukata ba abin da ba ta rawa da za ku taka bayan wannan to eh, malam mamuda wasu ku yanzu gashi suna korar ma'aikata kuma hakan din yana kara wato yawan talauci a tsakanin al'umma a kar a kawo wannan kar a ɗauke shi da wannan manufa kamfani sai ya aiki sannan zai ba da kuɗi in kamfani ai duk abin da aka ce ma kamfani ai guri ne na riba guri ne na samun riba in ba zan samu riba ba zan ga ba zan yi asara ba saboda ka a bayyane take in har ba na samun kuɗi kamfani dole ya rage ma'aikata dole kuma ya rayu in ta kai kuma in ya rufe ya za a yi wannan shi ne wanda yake shi ya kawo durƙushewar shauran duka masana'antu wanda yake sun yi katutu da yawa domin me in ka ɗauka kamar misali a arewacin ƙasar nan gabaki da state goma sha takwas mun yi asarar ma'aikata fiye da mutum miliyan talatin yau ɗin nan ka dubi faɗin kano da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin lokal gama ma'aikatan wata ba su kai dubu ɗari ba amma durkushewar masana'antu da aka yi fiye da mutum miliyan uku ne ba su da aiki daga su da wanda suke amfana su saboda haka irin wannan za a duba a gani kuma kamar yadda nake gaya mutane a ita gwamnati dole ta tafiyar da tsarin ta bisa tattalin arziki domin misali ta haɗa kai da 'yan kasuwa wajen gudanar da mulki na public private partnership misali gidan ruwa duk abin abubuwan more rayuwa ya kamata kai a haɗa kai da 'yan kasuwa su yi wannan ɗinsu kamar takin nan ma shi kansa a bawa kamfanin nuka na gida su rika sarrafa abubuwa gwamnati tana sa folisi na ana ingantacce kamar ruwan sha kamata ya a sai da gurin amma a rika wannan yau ga gidan mai yau ga gidan mai yadda yake ana bar ana baro kowa kowa ya samu mai haka in aka zo aka baro mutane suka saka jari ba za a bari ya lalace ba haka duk hanyoyi a sai da su hanyoyin taka mota wannan in ba haraji a kai duk haka za a yi fato-fato a rika wannan ɗansu kullum haka za a yi wannan saboda haka sai mun shiga da'a na taimakawa gwamnati kuma ita ko gwamnatin jihar hujja kenan kuke so a yi matuƙa da gaske dama ita ake ai ai jari hujja gaskiya ne saboda haka in na saka jari dole dole in samu riba kuma dole dole in aiki tsarin gwamnati kawai tafi da tsari na tabbatar kan cewa an yi aiki bisa ka'ida kuma ka yi kai ka zo na gurin 'yan jari hujja germany in baka fatan ka koma ko kuwa ka san mai rayuwa irin wannan to jama'a karshen firar kenan da fatan an himmatu sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu farfesa aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin Marje kano mahmud ibrahim kwari da chubahiro diodone wanda ya daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin ubangiji To a gaida malamai Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 3.23 na safe ga Sale Shehu Ashaka da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Arewacin Najeriya a wannan mako. Sharhin jaridun wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust. Sakwata za ta gyara asibitoci 22 da Naira miliyan 440. Gwamnatin jihar Sokoto za ta yi kwaskwarima ga asibitoci 22 don yunkurin bunƙasa harkar kiwon lafiya a jihar. Hakanan jaridar Daily Trust ta ba da wani labari kan Niger Delta inda ta ce dakaru sun damke masu basa bututun man fetur a Niger Delta. Rundunar gamayyar sojoji a Niger Delta ta damke mutane biyar da ake zargin su ne masu fasa bututu a yankin. Hakanan an kwato jiragen kwale-kwale masu inji na miyagun a hannun waɗanda aka kama. irin wannan nasara a hangen commander otuji ta kara ma dakarun karfin gwiwa na 'yan ta yankin niger delta daga 'yan ta'adda ita kuwa jaridar leadership ta wallafa labari mai taken zamanin almubazzaranci ya wuce shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce zamanin kashe kuɗi ba gaira babu dalili ya wuce don yanayin matsin tattalin arziki da ƙasar ta shiga shugaban na magana ne a jawabinsa da aka gabatar a taron maraba da ɗaliban jami'ar ilori da ke jihar kwara shugaban ya ce duk da haka gwamnatinsa za ta ci gaba da sama wa jami'o'i daidai abin da ya sawwaka hakanan shugaban ya nuna ƙwarin gwiwa na nan gaba kaɗan jami'o'in za su iya ɗaukar nauyin kansu da kansu to za mu leka jaridar Disney wacce ta ba da labari mai taken ban goyi bayan bincike a gidajen alkalai ba. Babban alkalin Najeriya Justice Mahmud Muhammad ya ce bincike a gidajen wasu alkalai karan tsaye ne ga hukumar kula da lamuran shari'a NJC. jaridar daily sun ta ba da labari mai taken nan da shekaru hamsin bishiyoyin kwarar manja za su ɓace a doron ƙasa jaridar ta rawaito wani ƙwararre kan harkar kwakwar manja mustapha muhammad ya ce ba daidai ba ne ake amfani da gangar icen kwakwar manjan wajen gine-gine hakan nan da amfani da gefensa wajen rufi yin hakan a cewar ƙwararren zai sa nan da shekaru hamsin su ɓata-ɓat daga dazuka sale shehu ashaka murya amurka daga abuja najeriya To a gaida Malam Sale sai kuma ra'ayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum Yusuf Baban Gaja mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. Yau zan yi cigiyar wato sanatanmu mai wakiltar ringin da ainihin wato gumal daga zaure sanata Ojo. in yi cigiyar kuma wato dan majalisar mai wakiltar ringin da taura wato gausu boyi in yi kuma cigiyar dan majalisar mai wakiltar ringin wato aminu sule waɗannan mutane tun da aka yi zaɓe ba mu sake ganin su ba sun mana alkawarin za su samu mana da magudanar ruwa a cikin unguwar mu ta nasarawa kasancewar inda muna ta zo muna fuskantar matsalar ambaliyar ruwa amma tun da aka yi zaben nan suka dawo alkawarin nan mu sake ganin su ba don haka nake kiran al'ummar ringin da gumal da kazaure in shekara ta dubu biyu da tara ta zo mu canza ainihin matsayin ojo shi kuma gausu koyi mu canza ainihin matsayinsa shi kuma aminu sula sankara mu maye gurbin sa mutane tun da aka zaɓe su ba mu sake ganin iya su ba mu ga ko wani abu da suke ba Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban rana na shogo lokal gannan State. Da Allah biyu isa min da sakona ga alƙalai da 'yan sandan Niger State kuma shogo lokal gannan. Gaskiya sun yi wani abu mai ban mamaki. An samu wanda ya nemi salwantar da rai domin ya karɓi mota a hannun wani yaro. Amma Allah ya tsallakar da shi yankin ta kama hannun shi domin dalilin riƙe da sannan kuma wannan mai satin motar ya tsere da motar allah ya taimaka jama'a su karfin shi aka kama shi sannan aka ta shi ga hukuma sai ga shi an bi ta karkashin kasa an ji an fito da shi a sunan wai bai da hankali wai taɓo hankali gare kuma jami'an tsaro da hukumar 'yan sanda wai ta ba da belin shi a matsayin mara hankali wanda ya yi shekara talatin tare jama'a ba a taɓa ganin wani abu da ya na hankali ba da shi ya nemi ya salawantar da rai ya wuce da mota amma ya kuma an zo an ba shi an ba da bene sai na yawon so da gada ma don Allah don zakin Allah alƙalai ku ji tsoron Allah 'yan sanda ku ji tsoron Allah. rayoyi masu saurare kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Jama'a a Faransa suna shirin rusawa da kuma da dukkanin mutane da ke cikin wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da birnin kale mai tashan jiragen ruwan da ke arewacin kasar aikin kwashe bakin haurin da yawancinsu ya kai akalla 6,486 ƙungiyoyin agaji sun ce kila yawan mutanen ma zai kai 8,300 ana jin wannan aikin zai ɗauki kamar mako guda ana yinsa. za a baiwa bakin haurin wuraren zama a cibiyoyin 'yan gudun hijira a fadin kasar faransa da kuma damar neman samun mafaka sai dai akwai damuwar cewa wasu bakin haurin ba za su yadda a tada su daga gurin ba to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye shirye na safe rediyo sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yi su harande kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan mataimakin sufeta janar na 'yan sanda na shiya abuja mk muhammadu malumfashi wanda allah ya yi wa rasuwa jiya da daddare a babban asibitin abuja allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makiri da wato solomon abu da kuma injiniyan mu charles hall alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri